Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litini 25 ga watan fabrairu shekarar 2019 Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin sake kasancewa da ku cikin wannan shiri na musamman. To da farko ga kanin labaran duniya. 'Yan Najeriya na ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya Lahadi yayin da aka ci gaba da kidayar ƙuri'un zaɓen shugaban ƙasar. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙarun gwiwa a kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un kan makamai masu linzami. Shugaba Donald Trump ya jinkirta shirin sake saka wani sabon haraji a kan China. To kanin labaran duniyan kenan. wasu da ba san ko suwaye ba sun kama ɗaya daga cikin masu magana da yawon kwamitin yakin neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp wato injiniya buba galadima to sai dai hukumar tsaron farin kaya ta dss din ta tsami kanta daga zargin da wasu ke mata kan cewa ita ta kama buba galadima din to duka hakan na faruwa ne yayin da a yau hedkwatar hukumar zaben najeriya ta inec za ta buɗe dandalin karɓar sakamakon zaben da aka yi muna tafi da duk waɗannan rahotanni da ma wasu daga kano borno zamfara amma fa duka sai kun sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe 'yan najeriya sun ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya lahadi yayin da aka ci gaba da kidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasar inda 'yan takara suka yi matuƙar fafatawa an ci gaba da yin zaben a gurare kaɗan a wasu yankuna sannan hukumar zaben najeriya mai zaman kanta wato inec a takaice ta ce za ta sake saka ranakun da za a sake zaben a wasu bangarorin jihohin lagos rivers da kuma anambra inda aka samu matsalolin jefa kuri'a a ranar asabar ba a bayyana hakikanin guraren da abin ya shafa ba wakilin sashen murya amurka na english to africa peter clotty da ke abuja ya rawaito cewa hukumar zaben mai zaman kanta ta najeriya wato inec a takaice ana sa ran za ta fara bayyana sakamakon zaben a yau litinin tuni dai shugaba mai ci muhammadu buhari da babban abokin adawarsa atiku abubakar kowannensu ya fara hasashen yin nasara wani hadimin shugaba buhari bashir ahmad ya aika da saƙon twitter a jiya lahadi da safe yana cewa ina kwananku 'yan najeriya wannan karan ma godiya gare ku da kuka sake zaɓar shugaba muhammadu buhari jiya asabar tuni sakamako ya fara fitowa kuma sun nuna an yi galaba matuƙa mafiya yawan masu kaɗa ƙuri'un sun zaɓi buhari shugaba muhammadu buhari kuma ya kama hanyar nasara abubakar na jam'iyyar pdp ya ce suna samun nasara a gurare da dama ciki har da birnin lagos kuma abubakar ya fitar da wata sanarwa yana cewa saura kaɗan mu fita daga ƙangin da muka shiga na shekaru hudu ya zo ƙarshe don haka tare za mu aiki domin ciyar da ƙasar mu gaba shugaban ƙasar amurka donald trump ya ce yana da ƙarfin gwiwa kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un akan kokarin da amurka take yi na kawo ƙarshen barazana da makamai masu linzami na koriya ta arewa ke yi trump ya faɗa a saƙon twitter da ya aika a jiya lahadi cewa dukkanmu muna sa ran ɗorawa kan ci gaba da aka samu a taron da muka yi a singapore wato dai dakile wanzuwar makamai masu linzami bayan da suka yi taron farko a watan yuni na bara trump ya yi alfahari yayin da ya dawo washington da cewa yanzu kowa zai iya zama cikin kwanciyar hankali fiye da ranar da na karɓi mulki babu wata barazanar makamai masu linzami daga koriya ta arewa amma kamar yadda za su haɗu ranar laraba da kuma alhamis tare da kim a hanoi babban birnin ƙasar vietnam akwai ƙwarin alamun cewa ci gaba da aka samu bai kai yadda har za a fara batun ginda ya sharuɗa kawo ƙarshen shirin makaman koriya ta arewa kamar yadda ta yi alkawari ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na cnn a jiya lahadi babu wani canji a takunkumin da amurka ta saka wa koriya ta arewa har sai ta yarda ta amince da duba gaba ɗaya shirinta na watsi da makamai masu linzami. Shugaba Donald Trump ya jinkirta shirin sake saka wani sabon haraji a kan China saboda abin da ya kira babban ci gaba da aka samu a tattaunawar da ake kan batun cinikayya. Wannan ƙarshen mako ne mai kyau sosai ga Amurka da China, ji Trump a saƙon Twitter da ya aika jiya Lahadi. yana cewa dukan ƙasashen biyu sun samu ci gaba mai yawa kan muhimman batutuwa masu nasaba da eh, fasalin al'umma ciki har da batun kare ikon mallakar fasahohi da hidindimu da harkokin noma kudade da kuma sauran al'amura. A da shugaba Trump ya da ɗaya ga watan Maris a matsayin rana ta ƙarshe da zai ƙara kuɗin haraji a kan kayayyakin China na dala biliyan biyu daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar idan ba a cimma wata yarjejeniya ba. shugaban ya ƙi faɗin yadda ɓangarorin biyu suka kusa cimma yarjejeniyar amma ya ce zai gana tare da shugaban china shi jinping a gurin shakatawarsa na mara lago don ƙara yarjejeniyar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin sojoji a Afghanistan a shekarar da ta gabata ya hallaka fararen hula sama da dubu uku da ɗari takwas ciki har da yara ƙanana ɗari tara da ashirin da bakwai wanda shine adadi mafi yawa na fararen hula da aka kashe a tsawon shekaru goma da suka wuce. a cewar wani sabon rahoto da tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke afghanistan UNAMA ta fitar a jiya lahadi karuwar tashe-tashen hankula ya jirkita fararen hula kusan 7,200 da kuma karuwar waɗanda suka mutu da kashi biyar cikin ɗari a shekarar 2018 ta kuma ɗora alhakin karuwar kai harin kunar baƙin wake ga ƙungiyoyi na cikin gida masu alaƙa da isis waɗanda aka fi sani da khorasan province iskp da kuma ƙara cutar da fararen hula ta sama har da aikin bincike da sojoji masu goyon bayan gwamnati shi ma ya taka rawa wajen samun waɗanda suka mutu fararen hulan. An fara kidaya ƙuri'u a ƙasar Senegal bayan an yi zaben shugaban ƙasa cikin kwanciyar hankali a jiya Lahadi, a cewar hukumar zaben ƙasar Sena a rufe guraren zaben da ƙarfe shida agogon ƙasar inda ake sa ran fara samun sakamako na wucin gadi a yau Litinin ko gobe Talata. bayan sati uku ana yakin neman zaɓe masu jefa ƙuri'un sun kafa dogayen layuka tun da safiyar jiya lahadi ko dai suna goyon bayan shugaba mai ci maxali da yake neman a sake zaɓarsa ko kuma a canja shi da ɗaya daga cikin mutane hudu da suke kalubalantarsa wato Idris Sek, Usmani Sonko, Medic ko Isa Sal. An dai gudanar da zaben lami lafiya kuma babu wasu manyan matsaloli a lokacin zaben. Daudu Indir, shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Senegal Sena ya faɗa wa taron manema labarai. Abubuwan da muka gani sun nuna gaba ɗaya an gudanar da zaben a cikin kyakkyawan yanayi kwanciyar hankali zaman lafiya. Indir ya ce, shugaba sali ɗan shekara hamsin da shida da haihuwa ya kada ƙuri'arsa a garin su na patik a jiya lahadi yana fatan cewa ƙarshen ranar yau mutanen senegal za su zama su suka lashe ya faɗi hakan ne bayan jefa ƙuri'arsa sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya ce amurka tana duba hanyoyi da dama domin shigar da kayan agaji cikin venezuela bayan da sojojin da suke biyayya da shugaba nicolas maduro suka hana shigar da kayan agaji da suke cikin manyan motoci a lokacin da suka yi arangama kan iyakokin kasar tare da ta brazil da kuma colombia babban jami'in diflomasiyyar a cikin wata hira da ya yi jiya lahadi da gidan talabijin na cnn bai ba da shawarar koyaya amurka za ta shigar da kayan agajin ba yayin da suke fuskantar turjiya daga sojojin adawa ya ce duk da haka amurka tana duba yiwuwar ƙara saka takunkumi a kan gwamnatin venezuela don ƙara matsin lamba a kan maduro don ya sauka domin shugaban ƙasar na riko juan guido shine shugaban majalisar ƙasar guido ya samu amincewa amurka da kuma sauran ƙasashe da yawa a matsayin halastaccen shugaban venezuela pompeo ya kira maduro mai mulkin kama karya yana cewa na da ƙwarin gwiwa cewa mutanen venezuela za su tabbatar cewa kwanakin maduro a kirge suke Muhammad Hafiz Babala kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da fatan za a mana afuwa saboda wata tangarɗa da muke fuskanta a ɗakin watsa labaran namu. To da farko dai da yammacin jiya Lahadi ne rahotanni ke cewa jami'an tsaro na farin kaya wato DSS sun je gidan kakakin kwamitin yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin tutar jama'iyyar adawa ta PDP injiniya Buba Galadima suka yi awon gaba da shi zargin da hukumar ta DSS ta musanta. To bari mu je ga Madina a Abuja ita ta haɗa mana wannan rahoto. to ina gade kaman mun sami tangardan da ya har ila yau bata gushe ba yanzu bari mu je can jihar rivers inda muke tare da wakilinmu lamida abubakar sokoto domin jin halin da ake ciki dangane da batun zaben da za a yi a wasu mazaɓu yau a wannan jiya lamido da fatan ka tashi lafiya hello lamido kana jin mu hello na dan ja fara magana Ibrahim mm, da alamar dai eh, yau muna fama da tangata tabanoni eh, daban-daban ban sani ba ko mun sami Ibrahim Abdulaziz shi ma dazu na ga an daga mana hannu cewa yana kan layi mm. eh, yawa to Ibrahim yawa kana jin mu ko Eh, ina jin ku an gabe Mahmud. To Malala barka da asuba muna tare da Muhammad Hafiz Baballe da Ibrahim Kalmasi Garba a nan Washington DC kuma muna so kaɗan mana bayani kan halin da ake ciki da farko dai aina kake yanzu. a yanzu haka ina eh, fadar jihar taraba wato jalingo kuma kamar yadda ka sani yanzu haka a wasu wuraren tuni ana ci gaba da hada hancin sakamakon zaɓe na wanda aka kada to sai dai wani akasi da aka samu a nan jihar taraba kamar a rahoton da na aiko wanda aka dan samu tangarda mm. shine kan cewa akwai wasu al'ummu a kudancin jihar taraba da kawo yanzu yau rana ta uku kenan da shiga wannan zaɓe ba su kada su ba a zuwa yammacin jihar wato yankin cinkai da kuma jibude da yake dai bahaushe kan cewa ga bakin mutum ma ta kafi daɗi bari mu je ga bakin su abin da suke faɗi kan wannan tangarɗa ko kuma matsalar da suka samu da kuma irin abin da ita kanta hukumar zaɓe a jihar ta faɗa amma da farko ga waɗannan al'ummu na wannan yankin bari ka ji mu da su. To. Mun tashi da safe ji bana da rikin cewa ce za kawo akwati mata da kowa motoci da su fita yi an kama kowa ne guda da shi aka fata idan su ta kokari wacce aka ba ba ta ta ko'ina ba haka ya gani ana zama jiran kwati har karfe goma har karfe ɗaya a karfe ɗaya ya ka samu labarin ɗaya na zuwa da akwati. duk wanda suka tafi kama kifi kan ruwa ma duk sun dawo gida an dawo gida an zauna sannan a zara an yi sannan na asar an tafi hudun nan har sai labarin yanzu mana ke baka labari ba wani tattaimai labarin akwai. yanzu kana nufin kan cewa har cikin dare da muke zance da kai kan cewa a yankin na cin kai na okare tun jiya asabar yau lahadi har wannan dare ba ka kwatuna kun zaɓe ba. a yanzu haka ba mun je mun yi wanka bakin kogi mun dawo mun ɓangon kowa da sa ba labarin akwati ba mu yi lafiya cin kai cin kai ba karamar hukumar okare. kuma kamar akwatuna nawa kuke da su a cikin garin cin kawai da akwatuna guda biyar to yanzu ne fatan ku yanzu fatan mu muna kokari Allah ya sa ainihin ta ci kokarin ta tausaya mana ta kashe wannan akwatin to ba ba yi zaɓe ba yanzu a falaban da muke zama sun hada dutse sun bayar an shigar da shi yanzu. yanzu ka nufin kan cewa ba a yi zaɓe a cinkai da cibu ba amma kuma har an kai sakamakon zaɓe. eh to amma kai da sakamakon zaɓe yanzu an kai kwalitin kwalitin zan ka sauran su su a yi a su yanzu an kuma kowanne karuka guda ko gudu da suke zaɓe wanda suke zaɓe a kan guda biyu kan dubu goma. Hadi Mahmud ka je waɗannan kenan da suke korafi. a su al'ummun wannan yanki na cinkai da kuma cibo a kudancin jihar taraba wato yankin bukari hakanan na yi kokari na bisa bakin shi kansa kwamishinan hukumar zabe a wannan jiha ta taraba wato alhaji baba abba wanda ya ce shi eh, eh, jiya jiya ɗin ma ne ke eh, zanta da shi cikin dare ke cewa wai a jiya ɗin ne yake samun wannan rahoto na wani yanki ne na kasa da ke wani akwati na cikin garin ukari amma na wannan yankuna ya ce da sani ba yace ya ce na tuntubi ta jami'ar hukumar zaben wato ya e iko na karamar hukumar ukari ya bi ta bakin ta shi ma

wannan mazaɓa ta ce kai suna da akwatuna ne guda biyar kamar da suka saba an sai suka je sai aka ce sai da guda uku sannan ta ci ba shi ba samu report ɗin ba To ka ji ta bakin shi kansa a kwamishinan hukumar zaɓe na jihar Taraba. Mm. To ba ga wani kuma ce eh, rahoton da ke fita daga yankin takun ah, wato mahaifar shi gwamnan jihar nan ma an samu samu gata ah, sannan kuma kamar yadda na faɗa wani rahoton na rana kan cewa akwai wasu jami'an sa da wasu jam'iyya yankin garin lamido da nan ma su masu kaɗan ibrahim muna ibrahim akwai wani kara eh, da ke kutse a cikin magana ka ban sani ba ko kana kusa da wani abu ne a yanzu ina jin na kana jina yawwa to muna jin ka yanzu muna jin ka yawwa sai na ce kaman a nan yankin takun wato mahaifar gwamnan an dan mm. samu dan tangada wasu wuraren sannan kuma sai yankin karmila mido ya mahaifar dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta apc a jihar taraba nan kuma akwai kamar da rahotanni suka bayyana akwai wasu yan sa ido na jam'iyyar ta apc ɗin daga cikin hadda ɗin daga cikin sama da wasu da ba san ko su wane ne ba kawo yanzu suka musu kwanton ɓauna akan hanyar su ta ke sakamakon zaɓe na wata mazaɓa suka bindige su hmm. to bayan wannan dai a ba wata matsala sai kuma makwabcin jihar taraba wato jihar adamawa wanda kawo yanzu ita kanta wato hukumar zaben ta bude ɗakin tattara ko kuma cibiyar tattara sakamakon zaɓe wanda an so mu karɓa na ƙananan hukumomin jihar ashirin da ɗaya kamar yadda anan taraba ma akan soma turo sakamakon waɗannan da suna abin da suke wakana yanzu a waɗannan jihohi biyu wato jihar adamawa mahaifar an takarar babban jami'ar adawa ta pdp a teku abubakar da kuma jihar taraba da ke makwabtaka da ita. to to ibrahim zuwa yanzu akwai kujerun haka da aka fitar da sakamakon su na majalisar wakilai ko majalisar tarayya a jihohin guda eh, biyu? Eh, eh akwai dai waɗanda eh, ake kawo da na ƙananan hukumomi to duk muna jira ne sai an kammala inda ita kanta ko kuma jami'in ba da sakamako na jiha in ya bayyana to alabashi sai jama'a su daga bakinsa eh, amma tuni akwai dai rahotanni da ke fitowa a ah, wani ne a ah, wani ne da ke wani na karo da juna wanda kuma mu mu san mu bayyana ba sai lokacin da su kansu jami'an hukumar zaben suka ba da a hukumance. to madalla mun gode ibrahim abdulaziz a can jihar taraba wakilin kenan ibrahim abdulaziz da fatan zamu saki tuntubanka nan gaba a cikin shirin ko kuma a shirin mu na hantsi mun gode kwarai da gaske yanzu haka kai tsaye muna tare da yawa muna tare da da abubakar sokoto a jihar rivers can kudu maso kudancin najeriya kenan lami da fatan ka tashi lafiya hello da kana jin mu to ina jin kaman layin nashi ya kuma katsewa ɗazu mun same shi yanzu kuma ba mu same shi ba kaji dai yadda wannan yau wato mun samu wani wakilinmu mahmud ibrahim kwari daga can jihar kano mahmud da fatan kana jin mu yawa mahmud ina jin ka yau wato madalla an tashi lafiya lafiya lau ya aiki to alhamdulillah mun gode allah muna tare da muhammad hafiz baballe da ibrahim kalmasi garba a nan washington dc muna so kaɗan mana ƙarin bayani dangane da abin da ya shafi tattara bayanai ko kuma sakamakon zaben da aka yi a nan jihar kano yawa kamar yadda aka sani an fara wato kidaya bayan an gama zaɓe kuma gaba da ake kai shine ta abin da suke kira collation wato tattara sakamakon zaben daga matakin ƙananan hukumomi zuwa ofishin hukumar zaɓe ta jiha wato da ke nan kano tun da misalin karfe biyar na la'akariyar jiya ne aka fara wato kawo sakamakon tsana zaben daga kananan hukumomi karamar hukumar da aka fara kawo kuma ita ce garin malam da ke yankin kudancin kano amma dai ba a fara wato sanar da sakamakon ba har sai wato lokacin da aka tattara su ƙananan hukumomin da suka kai kamar kimanin biyar sannan kuma aka fara kidayawa daga lokacin da aka fara din kamar karfe biyar da rabi zuwa shida na marice hmm. an ci gaba da wato karanto sakamako daga wato su jami'ai ko kuma turan zaɓe na kananan hukumomin da suke bayani filla filla to abin da yake dan haifar da tseko mahmud kasan wato jam'iyyun suna da yawa sannan yan takarar suna da yawa don haka idan baturen zaɓe ya zo a daga matakin karamar hukuma guda ɗaya sai yakan yi kamar minti ashirin zuwa talatin wani ma idan ma ya yi sauri Ah, musamman idan akwai aka ce akwai yar tangarɗa dole zai bada da rahotannin abin da ya faru ah, akwai kuma wuraren ma da ake cewa lalle ya kamata ma a koma an yi zaɓe a wasu akwatuna ko tashoshin zaɓe da aka samu tangarɗa kamar a yankin karamar hukumar dawakin tofa da kuma wani yanki na sumaida an ce an samu takaddama an yi kokari a yi wato su mutanen yankin ita wannan na'ura ta kadri da a yankin karamar kuma simena hmm. sun ce wato kadri da taki wannan na'urar da ke tantance masu zaɓe yawwa eh hmm. saboda haka sai suka gaya wa su jami'an da suke ko kuma malaman zaben cewa kawai su musu da yadda aka saba da hannu kawai Eh. su kuma suke ganin cewa hakan din ya saba wasu sharuɗa da ita hukumar zaɓe ta gindaya to anan ma suka yi musu barazana ah, cewa lallai in ba su yi musu ba to babu shakka matakin da suka ɗauka a kansu kuma su suka yi a ƙarshe dai suka da suka yi musu haka da haka shi babban jami'i ko baturen zaɓe na karamar kuma sinale da ya zo hmm. ya ba da wannan rahoto a wato cibiyar tattara sakamakon zaɓe ta da ke shalkwatar hukumar zaɓe ta ainihin kanan kano hmm. wannan yasa aka ga cewa dole lalle ya kamata a je a sake zaɓe a wannan wuri to amma dai ta yiwu ba lalle ya shafi zaɓen ko kuma sakamakon zaɓe zaben da aka wato na karamar hukumar da aka tattara ba tun da cikin zaɓe ne guda biyu da ake cewa polling unit ko guda uku ne zuwa biyu ne zuwa uku. To Malam Mahmud ya zuwa yanzu shin matakin jiha koko shugabannin jam'iyyar adawa ko kuma na ma jam'iyya mai mulki shin akwai bangaren da ifara wato gabatar da ƙorafinsa a mataki na sama ko ko dai daga ƙananan jami'an jam'iyyar ake samun waɗannan korafe-korafen eh, kasan bayan an tattara sakamako a matakin karamar hukuma shine ake kawowa jiha to a jiha ɗin ya zuwa karfe kusan biyun dare ɗin nan namu abin da aka iya sanarwa shine kamar ƙananan hukumomi ashirin daga cikin ashirin wato arba'in da hudu da ake da su a jihar kano kuma akwai wakilan jam'iyyu musamman su na apc eh, da pdp wanda su ne suka fi fafatawa mai zafi a tsakaninsu duk da yake suna yadda cewa yadda ake gabatar da sakamakon karara yake to amma kuma dai irin waɗannan rahoton nan da ake samu eh, nan da can na cewa an samu tangarɗa a waccan mazaɓa ko a wancan ƙauye ko a wancan rumfar zaɓe yana ƙoƙarin ya nuna wato rashin gamsuwa musamman ga su 'ya'yan jam'iyyar ta pdp musamman wakilinta da yake wannan cibiya ta tattara sakamakon zaɓe tsohon sakataren gwamnatin jihar kano injiniya rabi suleiman ya ce lalle babu shakka waɗannan rahotanni da aka kawo su za su bibiye su za su bi sautin da ita hukumar zaɓe a lokacin ta tabbatar da cewa kuma turan zaɓe na wurin manya sun tabbatar da cewa tun da an sami matsala to lalle ya kamata a wato sake zaɓe. Mahmud matakin jiha na jam'iyyar ta adawa ba a samu korafi ba daga matakin jiha sai daga ƙananan wato matakan jam'iyyar ake samun korafi ya zuwa yanzu? eh ai ka san na ƙananan komai ne ke ke zama na jiha ɗin da shi shine wakilin jam'iyya na jiha don haka idan an kawo wani rahoto daga kowane loko ne na jiha ɗin ne zai ɗau mataki na nuna ya aminta a madadin jam'iyyarsa ta jiha ko kuma aka san haka. to madalla mun gode a takwara da wannan gudunmawa da ka bayar wajen tabbatar da cewa mun sami karin bayani daga nan da abin da ya shafi tattara sakamakon zaɓe a jihar kano yanzu aka kai tsaye mana tare da wato murtala faruk sanyin a can yankin jihar sokoto da zamfara wanda shi ma zai mana karin bayani dangane da halin da ake ciki murtala da fatan ka tashi lafiya Eh, Madalla da kokari muna tare da Baballa da Ibrahim Kalmasi Garba a nan. Wani karin bayani kake tattare da shi? Ake eh, karin bayani ko shi ne kamar yanzu haka ana nan wanda aka so mu tattara makon zaɓe a jihar ta kusa da kiri wato a yin jihar Zamfara har kawo da abubuwan da suna a kananan hukumomi da cewa da kawowa a babban jiha ba. da kuma kamar da aka ji a jiya ne da yammacin jiya na da aka kammala wannan zaben saboda a nan jamfara ce da aka shiga rana ta biyu a wuraren da ba a samu ziyarar da shi ba kamar yadda ita jami'ar wato hukumar ta bayyana da ta a fahim mai da sai dai kamar a yan ƙorafe-ƙorafen da suka taso a wasu jirgin adawa inda shugaban hukumar nan ta nrn sanata ibe dan sadau wanda kuma shi ne dan takarar gwamna na ita wannan jam'iyyar a nan jihar zamfara inda ya yi zargin cewa kamar gwamnati a wadda ita take da jam'iyyar apc gwamnatin jiha nan da shi ta haɗa baki da wato hukumar zaɓe da kuma jami'an 'yan sanda domin a abin inda ya kawo misali eh, ya ce ana zuwa ana jami'an tsaro suna tare da wasu jami'an gwamnati ana hana bindiga ana tarwatsa mutane ana tafiya da abin nan ke dai hukumar zaɓe ta mutunta wannan a hirar da muka yi da wato hakan shi da aliyu wanda shi ne sakataren mulki na ita wannan hukuma ya bai na cewa su hukuma ce na kowa da kowa kuma hukuma ce yadda ba da wani bangaranci ko kuma wata jam'iyya ita kanta bangaren da muka tattauna da sakataren gwamnatin jihar wato abdullahi muhammad shinkafi shi na ya tabbatar da cewa babu ko kancin gaskiya ce wannan wannan da aka yi yana nuna cewa sun da kuma san da an yi waɗannan abubuwan da ina dai su da an tsaro da wasu suna aiki su ne a musamman ita suna zaɓe a matsayin ta na mai zaman kanta. Eh, to madalla mun gode murtala faruk sanyina wakilinmu kenan murtala faruk sanyina a can yankin sokoto da jihar zamfara ya mana karin bayani dangane da halin da ake ciki musamman abin da shafi zargi da korafe-korafe da ake gabatarwa ɗazu muna can neman lamida abubakar dama ya faɗa mana cewa ne za a yi zaɓe a mazaɓu tara a yau a jihar rivers a maimakon biyu da aka faɗa a baya za a yi da saboda kurfe-kurfe da matsaloli da aka fuskanta a zaben da aka yi ranar asabar yanzu ga wato muhammad hafiz baballe zai karanto mana labarai a takaice kafin karkar shirin baki dinsa to mamad ga labaran a takaice yan najeriya sun ci gaba da jiran sakamakon zaɓe tun daga jiya lahadi yayin da aka ci gaba da kidayar ƙuri'un zaben shugaban ƙasar inda 'yan takara suka yi matukar fafatawa an ci gaba da yin zaben a gurare kaɗan a wasu yankuna sannan hukumar zaben najeriya mai zaman kanta wato inec a takaice ta ce za ta sake saka ranakun da za a sake zaben a wasu ɓangarorin jihohin lagos rivers da kuma anambra inda aka samu matsalolin jefa kuri'a a ranar asabar ba a bayyana hakikanin guraren da abin ya shafa ba. shugaban ƙasa amurka donald trump ya ce yana da ƙarfin gwiwa kan ganawar da zai yi da shugaban ƙasar koriya ta arewa kim jong-un akan ƙoƙarin da amurka ke yi na kawo ƙarshen barazana da makamai masu linzami na koriya ta arewa ke yi to madalla masu haro baki da abin da ya so kake nan a cikin shirin namu na safiyar yau da fatan za a mana afuwar abin da ya faru tangata da muka samu kenan ya madadin shi muhammad hafiz baballe da ibrahim kalmasi garba da kuma da ne sai mu jimmy cook da ya haɗa wannan shiri baki ɗansa muhammad lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc Le Monde aujourd'hui.